Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne yake muku lale Muhammad a cikin shirin amma yanzu ga mahimman kanunsu. A ne wasu 'yan bindiga daɗi suka kai hari a gidan asibitin Shambala da ke da tazarar kilomita 20 daga Tilaberi. A shiya da dare ne wata gobara ta tashi a kasuwar Bonkane da ke nan birnin Yamai. Muna ɗauke da rahoto na musamman a kan shirye-shiryen babban taro na COP wanda yake mayar da hankali a kan canjin yanayi. To ga labarun dalla-dalla. A cikin daren Asabar ɗin da ta gabata ne wasu ‘yan bindiga daɗi da ba a tantance ba suka kai hari a asibitin Shambala da ke da tazarar kilomita 20 daga Tilaberi, inda wannan gungun ‘yan bindiga daɗin su biyar sun yi ƙoƙarin awon gaba da motuna biyu da wayoyin salula shida sai dai ba a samu asarar rayuka ba ko kuma jikata. Karimu Ingwaila shine jagoran asibitin ya bayyana wa Adama Dawaki abin da ya faru ta wayar tarho Samsura. Tekzon an premier ne Croisé Stagiaire la. Da farko sun haɗu ne da wani mai aikin neman kwarewa suka ɗauke shi, a wani lokaci kuma ni na je an aje moto cikin wani ɗaki. Makullin moton ma na aje shi ne cikin wani ɗaki daban, wato ofishi na. Da na haɗu da su suka ce in tsaya inda nake, suka kewaye ni su hudu, uku suna ɗauke da makamai, ɗaya kuma yana rike da tsuma. Suka ce min moto, na ce wani moto, suka ce dete, na ce musu ba mu da dete, suka ce a'a, sun ga wani dete yanzu yanzu. Sai na ce na wani ne kuma ya tafi da abinsa. Sannan suka ce in ba su makullin motar ɗaukar marasa lafiya, na ce musu makullin kullum baya na yana wajen direban mota suka ce in raka su wajen direban daga nan wasu mutum biyu suka shiga gidana ɗaya ya nuna wa mai ɗaki na bindiga suka ce kar ta yi kara ɗayan kuma ya shiga ya ɗauki wayoyin silula biyu da jakka biyu na yara 'yan makaranta suna sanye ne da bakakken kaya da kuma rawunna. Wajajen karfe tara na daren shiya ne wata gobara ta barke a kasuwar bankani da ke nan birnin mai. yanzu haka dai ba a samu musababin gobarar ba a cewar wakilin 'yan kasuwar gobarar dai ta laƙume shaguna kimanin goma sha shida ne asmani shina ya halarci inda lamarin ya faru kuma ya tattauna da wani wanda gobarar ta rutsa da kayansa ga abin da yake cewa shago na kone musu ko dan kusa ba yadda ciki kamar da bidimi ne kike sadawa muna sai da kayan plumberi muna sai da kayan minizeri yanzu kamar ana cewa hasarar nawa kayi a cikin wannan gobara akalla akalla kusan miliyan biyar ni ina gida sai da an kira na an ce min wuta ta kama tsakanin shagunan mu ko ni zo na isko duka kuma ta canye ba isko komi ba tunda abu bai cin musarar yan ba alhamdulillah muna jiran hukuma mu ga abin da za ta yi ta kwana to me ne fatan ku zuwa ga hukuma ah, muna fatan ga hukuma doka mana mataki su ba mu hanya mu gina shagunan mu muna cikin matsaloli nan akwai dukiyoyi da dama cikin kasuwar bankanai su ba mu hanya mu gyara wuraren mu shine ne muka fata mu. A yau da safe ne Muhammad Salisu mai lakabin suna Leje mamba na jam'iyyar Lumana aka tura ƙeyarsa a gidan kasan maraɗi, kamar yadda lauyansa Ahmadu Bubakar ya tabbatar. Abin tuni dai an tsare Leje ne a ranar 30 ga watan Oktoba a maraɗi, sannan aka yi awon gaba da shi zuwa ya mai, inda bayan haka ne kuma aka sake mayar da shi a maraɗi. Batun saka yara 'yan mata makarantun boko shine abin da zaman taro na shaha da aka bude a ya mayar da hankali, wanda ofishin daraktan da ke kula da kare 'yancin mata da bunƙasa saka su a makarantun boko suka shirya. Wannan haɗuwar dai ta samu halartar hukumomin gargajiya, hukumomin gwamnati da iyayen yara 'yan makaranta da kuma shugabanni da ke da ruwa da tsaki da ke kula da makarantun boko na jihar. inda wato taron za su inda taron zai ba su damar samar da mafita musamman ma akan matsalolin da ke dabaibaye saka yara mata a makarantun boko. Musa Mamma ya zanta da Sani ƙani wato daraktan makarantun boko na firamare na jihar agadis ga hirarsu kamar haka. Eh, akwai matsaloli yara ya mata ana sa su ayyuka kamar cikin gida su ne daka su ne shara su ne sinhe su ne a ɗaukar ruwa eh, maimakin a maido hankalin su karatun sai zaman to yarinya kan ta hila lakwal din eh, sai ta yi wannan ayyuka kenan ba ta samu damar ta samu lokacin da za ta tsata diba kayanta ta karanta ta gami a akan ta ta bai bitikin shi sai zaman to kuma bayan wannan aiki na gida da ake sanya su sai zaman to kuma hallau su ne talla a tura su kuje da wannan kuje da wannan sai da wannan kenan maimakin eh, a tsaye da su su duba kayan su ko su duba karatun da aka musu eh, hallo kuma an tura su wata talla akwai aure da yarinya wata ba ma ida kai ba auren ake mata auren kaga wannan ma matsala ce na hudu sai ya zamanto kamar nan jiha agar kun san jiha ce eh, daban da sauran jihohi saboda sai ga lakwalkin da inda yaron yake akwai nisa to wannan nisa kin in aka duba lokacin zai tashi ta lakwalkin kan ya zo wurin kalaskin tashi ya yi eh, kilomitar wajen nawa Babban darakta na hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da fawo a jiya ya yi wata ganawa da ministocin kiwon lafiya na ƙasashen G7 da suka hada da Kanada, Faransa, aliman Italiya, Japan da kuma daular Larabawa da ma ƙasar Amurka. Wannan taron da ya gudana ne a Milan na ƙasar Italiya, inda suka tattauna akan batutuwa da dama ga fassarar bayanin tare da Asumani Shina. sauya tsare-tsaren sha'anin abinci domin tabbatar da ingantattun hanyoyin cin abinci da kuma gina jiki ga kowa waɗannan su ne kalaman da graziano da silva babban daraktan hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ya furta a gaban ministocin ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki graziano da silva ya kuma kawo bayanin cewa a karon farko a cikin shekaru goma karancin cimaka bai sauka ba wannan kuwa akasari saboda rikice-rikice da sauyin yanayi inda sama da mutane miliyar biyu ke fama da karancin sinadarai masu gina jiki sannan sama da mutane miliyar ɗaya da suka mayanta nauyin jikinsu ya wuce mizani miliyan ɗari shida daga cikinsu sun yi magunyar ƙiba haka zalika ministocin waɗannan ƙasashe sun sami labari akan ƙoƙarin da hukumar abinci da hukumar lahiya na majalisar ɗinkin duniya ke yi wajen yaƙi da yaɗuwar cututtukan dabbobi zuwa ga ɗan adam kamar masasar tsuntsaye da zazzabin ebola ko kuma ƙwayoyin cuta su shirewa magunguna. Fiye da 'yancin rani na ƙasar Nijar dubu biyu ne aka dawo da su gida daga ƙasar Algeria a cikin makonni shida a cewar wakilin ƙungiyar OEM da ke Alit. sai dai abin da ya shafi baƙi da ba 'yan ƙasar Nijar ba. da suka kai dubu ɗaya hukumar OEM ce take kula da ɗaukar su. A cewar wakilin OEM ana dawo da 'yancin rani na ƙasar Nijar ne tare da yarjejeniyar amincewar ƙasashen biyu. Wakilin mu Usman Umaru ya tattauna da Inusa Malam Musa na ƙungiyar OEM sai mu saurara. Mu dama aikin mu kenan taimaka mutane wanda ke son koma gida wanda ba su da karin koma wanda bai laiha muna taimaka mishi muna mishi magani kun saba haduwa da wanda sun karasa rayukansu a daji muna samun waɗanda misali kishirwa ta dame sosai ana samun kamar cikin kwanwa biyu uku a samu guda biyu kenan ba mu haye samu sai wanda ya bace mu da cikin da duka inda na gaya muku mun samu guda wanda ya ta kwarai za a kawo shi kan transfer a yi mishi cika na haka tana in take ke ba distance mai yawa ba duk dai wanda ba gocewa yayi ba kuma wanda ba furudin suka dauke shi suka can cikin tsakan daji suka yada suka huce ko kuma mota ta ɓaci bisa hanya suka samu matsala yawanci bisa hanya ne kenan ana samun su ba ga dai ba a yi ni guda ba a samu wanda ya huce ba in ya huce kuma in ya zo yana bada sinyalma yana zuwa ya gayyace gaskiya ya bar mutane baya iko kuma alhamdulillah suna ga aiki bakin kokarin su sai su dauki mota dan shan dauko su an kawo sai a ce to ku zo ga mutane wa'anda ba su lafiya ga wasu sun yi accident in wani ya gani ya zo ya gayi iko su dauki motoci su tafi Ƙungiyar Himma da ƙungiyar zaɓaɓɓun mata na jihar Maraɗi tare da tallafin hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani taron bayar da horo ga zaɓaɓɓun mata da ƙungiyoyin matasa na Departement ɗin Mayahi na su shiga a dama da su a cikin harkokin siyasa domin su kawo gudunmawarsu a batun gina ƙasa. Umaru wato uwar gidan Bubakar Halimatu ita ce take kula da tafiyar wannan kungiya ta himma ga abin da take cewa. a ba su horo bisa kan a kara musu karfin gwiwa yadda za su karfafa nauyin da ya rataye bisa kansu raunin da ke da kwai wajen tahiyar aikin su musamman bisa bangaren siyasa da ya kamata a ce duka bangare an dama da su bisa tahiyar da siyasa yau kasan mu ta Nijar sai aka gano da matasa da mata an baro su baya an baro su baya dalilin da kamar akwai abubuwa wanda ke wakana wajen karamcin adalci ba a yi musu adalci sosai wajen tahiyar siyasa shi yasa muka hango muka ce to ya kamata ƙungiyoyin cikin su kin su alabaz au niveau departamental da au niveau communal mu zo mu kama a waye musu kai Babbar wasa da ake kira rawar zamani da ake shiryawa a maraɗi tun 2006 a jiya ne aka kawo ƙarshen wasannin. makaɗa da maraya kimanin talatin da bakwai ne suka halarci wasannin da suka fito daga Najeriya, Benin, Togo, Cote d'Ivoire, Burkina Faso da kuma Nijar wacce ta shirya wannan wasa da zumar kawo zaman lahiya? Muhammad Mamma ya tattauna da Sani Buda wanda yake gaban wannan wasar ga abin da yake cewa. Parole de Sable Festival ne na fusa'ar iya magana, ma'ana duk wata fusa'ar magana da za a iya gabatarwa a cikin hili wanda ta kansa za a samu sako na isarwa kamar gatana, wasar kwaikwayo, rawa, kaɗe-kaɗe, waƙa, har ma kai abun ban dariya dukansu kamar magana ce suna cikin dukiya da albarkatun al'umma da UNESCO ke karawa fifiko domin haɓakar da su yawancin 'yan wasa na kishirwar yin magana bisa kwanciyar hankali haɗin kai taimakon juna su ne jigogin abin gabatarwa a cikin wannan tsari yanzu an muka je a makarantu wajen 'yan kallo matasa muka maganta ne bisa tarbiyya inci tsafta kiwon lahiya kai dukkan ababuwan da suka shafi aƙida da ake koyarwa a makaranta Yanzu kuwa za mu je kai tsaye a rahotonmu na musamman. Kula da wato bala'i, abkuwar bala'i a yayin ambaliya da ke da alaƙa da canjin yanayi. Wannan shine maudu'i a wajen taron ƙasa da kan zance bisa canji yanayi da ci gaba mai ɗorewa da aka shirya irinsa na uku. Wannan taron an shirya shi ne a ci gaba da shirye-shiryen halarta babban taro bisa canjin yanayi cewa da cop Ventura" inda taron ya samu halartar ɗaruruwan matasa da suka zo daga sassa takwas na jihohin ƙasar Nijar. Sani Ayuba ya yi mana ƙarin bayani akan taron cop Ventura. ga abin da yake cewa. D'abord, il faut comprendre les enjeux liés à cette COP23. C'est d'abord d'avoir le manuel de procédure de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Da farko sai an fahimci muradanda da suka rataya akan taron COP23. Na farin ya kasance an samu littafin tsarin gudanar da yarjejeniyar Paris da aka amince ma aka so aiki da ita tun shekarar bara. Domin a yanzu haka ba wani littafi mai zayyana wake zartar da kaza yaya za a zartar da shi. Muna zaton ga wannan haduwa ta COP23 za a samu ci gaba a kai amma muna buƙatar samun shi a hannun mu domin mu san abin da tsarin ya kumsa domin mu gano yaya za mu girkin matakan ɗauka ga tafiyar da tsarin da za su ba mu damar samun buɗi mafi sauƙi ko kuma na gaugawa ga sabbin dubaru na zamani ga zubin jari yadda dai za a tallafa ma manoma ta fannin girka sabbin dubaru na zamani haka zalika da tallafin jari na biyu kuma a ga yanda za a kimanta gudunmuwa ta ƙasa a takaice dai shine ganin yadda za a taimakawa ƙasashen domin su cika alƙawarin da suka ɗauka domin a san shin akwai ƙoƙarin da aka yi ko akwai wasu ɓangare inda mu wanda ba na hukuma ba za mu iya tallafawa domin sa ƙaimi ga abokan hulɗa nasu ba da tallafi cikin gaugawa zuwa ga mu don cika alƙawalin da suka ɗauka da kansu. A yayin COP22 bayan zaman taron an samu fusa'o'i da dama da aka fitar kamar triple A fannin noma daidaita noman Afirka akwai fusa'o'i da dama da aka shimfiɗa sai dai kash hakan ta samu ba ɗari bisa ɗari. Lalle mutane na cewa har zuwa ƙarshen girka yarjejeniyar ba a ɗau matakai ba game da noma na Afirka. bancin fusa'ar a da aka soma. Muna ganin taron COP21 an samu alƙawla da aka ɗauka sai dai an yi sanyi ga zartar da su. Ina fatan Afirka za ta halarci taron COP23 da himma cikin murya guda su kasance gurbi guda cikin haɗin kai su fitar da muradai na gaugawa. Amma girka kwamiti na ƙwararrun masana Afirka da suka zo suka yi raskunan sakamako musamman ma bisa zartarwa da misalan bi ga gudanar da tallafin da ƙasa zai kamata ta bayar. A fannin PDS ma an gudanar da mahawori na zaman lokaci zuwa lokaci suka ba da damar girkin tsarin pdf dangance da hanyoyin bi kamar ababuwan da ke kumshe cikin yarjejeniyar da aka amince ma a paris matakai ne da ke bisa hanyar ingantarwa a cikin dukkan tsarin siyasar ci gaba tsari da dama da suka shafi sauyin yanayi dans de développement de avec da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu a huta lafiya